zababbun ayyuka bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi a tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka shirin da kan yin dubi ga ayoyin qur'ani mai tsarki game da hadasan ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka waɗanda suke bayani dangane da zababbun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Shirin na yau zai bayani ne kan ɗabi'ar wanzar da sallama ko kuma yawan sallama a tsakanin al'umma kamar yadda musulunci ya rawaito tare da ruhin aminci da soyayya. Amma kafin shiga cikin shirin bar mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. masu saurare hakika sosi da dama sun kwadaitar da mu da wannan kyakkyawar ɗabi'a a cikin alkur'ani mai girma allah ta baraka wata alana cewa suratun nisa'i aya ta 86 idan kuma aka gaida ku da wata gaisuwa to sai ku amsa da wadda ta fi ta kyau ko kuma ku mayar da irinta hakika allah ya kasance mai sakantawa ne a bisa komai. A cikin suratun Nur, aya ta sittin da ɗaya ta bayyana cewa ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a mai girma na daga cikin dalilan da ke sanya wanzuwar albarkar Ubangiji ta shafi kowa da komai. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Idan za ku shiga gidaje, sai ku yi wa junan ku sallama. Wannan gaisuwa ce daga wurin Allah mai albarka tsarkakakka. Kamar haka, Allah yake bayyana musu ayoyi don ku hankalta. Suratu Nur ƙarshen aya ta da ɗaya. a cikin tafsirar Aliyu bin wa Ibrahim Alkumi an rawaito hadisi daga shugabanmu Imam Muhammad Albakar alaihi ya ce idan wani mutum daga cikinku ya shiga gida idan ya kasance akwai mutane a cikin gidan ya yi musu sallama idan kuma babu kowa cikinsa sai ya ce amincin Allah ya tabbata a gare mu daga wajen Ubangijinmu kuma hakika sai da dama na iyalan gidan annabta amincin Allah ya tabbata a gare su su yi mana albishir da lada mai girma da Allah maɗaukakin sarki ya tanadi ga waɗanda suka ɗabi'antu da ɗabi'ar wansar da sallama hakika cikin littattafan amali na Sheikh Saduk da Ma'anil Akhbar daga masoyinmu shugaban manzanni amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka an rawaito hadisi inda a cikinsa ya ce Hakika a cikin aljanna akwai wani ɗaki ana ganin zahirinsa daga baɗininsa da kuma baɗininsa daga zahirinsa. Wanda zai rabauta da wannan ɗaki daga cikin al'umma shine mai kyakkyawan lafazi, mai ciyar da abinci domin Allah, mai kuma watsa sallama a tsakanin mutane da kuma mai yin sallar dare a yayin da mutane ke kwana. sannan kuma sai imamu sadiq alaihi ya bayyana mana ma'anar watsa sallama a tsakanin mutane bayan wannan hadisi inda yake cewa wanzar da sallama shine kada ka yi rowar sallama ga kowane mutum daga cikin musulmai har ila yau daga cikin mahimmancin ɗabi'ar wanzar da sallama taimakawa wajen cimma kyakkyawar ɗabi'ar tawaru'i wato ƙasƙantar da kai kamar yadda shugaban mu Imam Sadiq alaihi salam yake cewa daga cikin tawazu'u ka yi wa duk wanda ka haɗu da shi sallama a wani hadisi na daban kuma shugaban mursalai Muhammadu dan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya shiryar da mu cewa tasirin ɗabi'ar wanzar da sallama bai taƙaita kawai a nan duniya ba har ma da lahira a cikin littafin amali na Sheikh Mufid an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce wa ɗaya daga cikin sahabbansa ya Anas ka yi sallama ga duk wanda ka haɗu da shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maka ƙari a cikin kyawawan ayyukanka ka yi sallama ga ahalin gidanka sai Allah ya yi maka ƙari a cikin albarkar da ya yi maka. masu saurare barkamu da sake saduwa hakika ƙarin albarka na daga cikin tasiri mai girma na watsa sallama a tsakanin musulmai kamar yadda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya bayyana a hadisin da aka rawaito cikin littafin Kisal na Sheikh Sadok ya ce ka kyautata alwala sai ka fice daga kan siradi kamar ficewar girgije ka kuma watsa sallama sai albarkar da ke gidanka ta ƙaru ka yawaita yin sadaka cikin sirri domin ita tana kawar da fushin ubangiji maɗaukakin sarki to a cikin tafsirul ƙummi na shek ali bin abi ibrahim an rawaito wani hadisi daga ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake bayyana mana cewa sallamar musulmi irin sallamar 'yan aljanna ce sahabban ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kasance idan suka je wajensa sai su ce masa ka ni'imtu da safe ko kuma idan da yamma ne su ce ka ni'imtu da yamma wannan gaisuwa ta kasance ana yin ta ne tun a lokacin jahiliya wato kafin zuwan musulunci sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya idan kuma suka zo wurinka sai su gaishe ka da abin da Allah bai gaishe ka da shi ba suratul mujadala wani bangare na aya ta takwas sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce haƙiƙa Allah ya canza muku da gaisuwa wacce tafi wannan ita ce gaisuwar ayal aljanna amincin Allah ya tabbata a gare ku A cikin littafin ta an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka yana cewa sahabbansa shin kuna so in ba ku labarin mafi fifikon kyawawan ɗabi'u na ahalin duniya da lahira sai suka ce na'am ya ma'aikin Allah sai ya ce watsa sallama a duniya hakika wanda ya fi kowa kusanci daga cikin mutane a wajen Allah da ma'aikinsa wanda ya fara yi wa ɗan uwansa sallama da farko babban malamin nan masanin Allah Sheikh bin Fahad Alhilli cikin littafinsa mai suna Uddatu Da'i ya nakalto kaulin annabar rahama tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan sarkaka ya ce wanda ya fi kowa rowa daga cikin mutane mutumin da zai haɗu da musulmi bai yi musu sallama ba hakika masu saurare ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a mai girma na daga cikin koyi da tawaru'i na annabin rahama Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakika cikin littafin Amalis saduk an rawaito hadisi daga shugaban halittu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce ababe guda biyar ba zan bar su ba har sai lokacin da zan bar duniya daga cikinsu ya ambato yin sallama ga ƙananan yara domin ya kasance sunna ko kuma abin koyi a bayansa har ila yau a cikin littafin almahasin an rawaito hadisi daga shugabanmu imam bakir alaihi salam ya ce hakika allah yana son masu ciyar da abinci da masu watsa sallama ba ɓoyayye ba ne ba gare ku masu saurare ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a shine wanda ya fara gaisuwa hakika cikin littafin jami'ul akhbar an rawaito hadisi daga shugabanmu imamu sadiq alaihi salam ya ce wanda ya fara yin sallama ga mutane shine wanda ya fi a wajen Allah da kuma ma'aikinsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka har ila yau an rawaito hadisi daga shugaban mune Ali bin Abi Talib alaihi salam ya ce sallama na da lada saba'in sattin da tara na wanda ya fara sallaman ne lada ɗaya kuma na wanda ya amsa sallaman ne a bayyane yake masu saurare abinda imam yake nufi ga wanda ya mayar da sallamar wanda ya mayar da makamanciyarta amma idan ya yi ƙari akan wanda aka yi masa shakka babu zai samu lada fiye da ɗaya. masu saurare ganin lokaci na hararar mu a nan zamu dasa aya sai kuma a mako na gaba da ra Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma aminu ibrahim kiyawa ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu